Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60 masu sauraron wajen a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa a kan mita 200.5 da rero amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM. a ƙasar ghana kuma ana iya kama mu alfa rido da ke kuma si sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da daren yau litini 20 ga watan mayu da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan daren. Bayan labaran duniya za a ji inda aka kwana game da sace wani fasto da mabiya a Kaduna. muna kuma tafa da wani rahoto na musamman kan azumi a jihar alaska ta amurka sannan kar a mance bayan cikakkun labaran duniya za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan yanayin tsaro a najeriya ganin yadda ake ci gaba da kakkama mutane wani sa'in ma ake kashe wasu mutanen kamar kullum lambar da za a kira ita ce alamar tarawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar akwai mu kuma tafa da shirin wasanni a takaice sannan albarkacin watan ramadan akwai mu tafa da saƙon tasirin azumi a wurin mai bayani amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Manyan jami'ai daga gwamnatin shugaba Donald Trump za su yi wa 'yan majalisar dokokin kasar jawabi gobe talata kan irin barazanar da suke ikirarin Iran ke yi duk da cewa Trump da kuma wasu manyan jami'an Iran suna ta cacar baka. an tsara cewa sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo makaddashin sakataren harkokin tsaro patrick shanahan shugaban hafsan hafsoshin sojojin amurka general joseph dunford da kuma wasu jami'an tsaro na sirri da ba bayyana sunansu ba za su gana tare da 'yan majalisar an shirya gana wacce kwanaki da dama bayan da jami'an amurka suka yi zargin cewa iran ce da alhakin harin da aka kai kan wasu tashoshin man saudiya sannan da farko sun lalata wasu tankokin man fetur hudu a yau litinin dan majalisar dattawan amurka sanata lindsey graham wanda jigo ne a majalisar ya ce bayan da mai bada shawara kan harkar tsaro john bolton ya yi musu bayani ta bayyana karar cewa cikin 'yan makonnin da suka gabata iran ta kai hari kan bututun mai da jiragen ruwan wasu kasashe sannan ta ɗau matakan yin barazana ga wasu muradun amurka a ƙasar iraki Sojojin Amurka sun ce ɗaya daga cikin jiragen ruwan yakin su da ke tekun kudancin Sin ya yi tafiya a yau Litinin 20 ga watan Mayu a kusa da Scarborough swall da ake takaddama a kai tsakanin China da Philippines. USS Preble ya yi tafiyan mil 12 a tsakanin yankin ruwan ne a tsakanin Scarborough a wani yunkuri na kalubalanta ikirarin da suke yi da kuma tabbatar da hanya ta kasance a buɗe kamar yadda dokokin ƙasa da ƙasa suka nuna a cewar mai magana da yawun kwamandan jirgin mai suna seventh fleet clay dos wannan shine karo na biyu da sojojin amurka suka samu damar ratsawa a yankin cikin watan da ya gabata a lokacin da yake magana a wurin wani taron tsaro na ƙasa da ƙasa a singapore a ranar laraba shugaban sojojin ruwan da suke aiki admiral john richardson ya ce sukan yi rangadin yankin ruwan cikin yanayi na tabbatar da adalci a kuma lokaci-lokaci labarin na zuwan muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jakadan amurka a china yana ziyara a yankin tibet inda zai haɗu da jami'ai shugabannin addinai da kuma wuraren tarihi yana yayin wannan ziyara ana sa ran terry branstad zai nuna damuwarsa kan yadda ake kuntatawa mabiya addinin buda da kuma ci gaba da kare al'adun yankin tibet da harshen su kamar yadda wata sanarwa da aka aike wa manema labarai ta nuna wacce ta fito daga kakakin ofishin jakadancin na amurka sanarwar ta kara da cewa bransard yana ziyara ne a yankin na tibet mai cin gashin kansa da kuma lardin kinhai da ke makwabtaka daga ranar lahadi 19 ga watan mayu har zuwa ranar asabar 25 ga watan mayu Branson shine jakadan Amurka na farko da ya samu damar zuwa yankin Himalayan cikin shekaru hudu, wanda Branson ya gada wato Max Bokos ya kai ziyara a yankin na Tibet cikin watan Mayun shekarar 2015. Ministan harkokin cikin gidan Masar ya ce jami'an tsaro sun kashe 'yan bindiga sha biyu a lokacin da suka kai wani samame a yau litinin a kusa da birnin Alkahira. wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar ta nuna alakar 'yan bindigar da kungiyar hasim wani reshen kungiyar 'yan uwa musulmi ta muslim brotherhood kuma jami'an sun ce sun samu wasu abubuwa masu fashewa bindigogi da kuma harsasai a wurare biyu daban-daban da suka kai samaman samaman ya zo ne kwana ɗaya bayan da aka dasa wani bom a gurin duba ababen hawa da ya kai kaici wata motar bas ta 'yan yawon bude ido a kusa da tsaunin nan na egypt giza pyramid fashewar ta raunata akalla mutum sha bakwai. Muhammad Hafiz Babal aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To kungiyar Kiristan Najeriya Ken shiyar jihar Kaduna ta tabbatar da sace wani fasto da mabiya a jihar ta Kaduna kamar yadda hukumar 'yan sanda ita ma ta tabbatar da faruwar abin. Ga dai wakilinmu a Kaduna Isa Lawal Ikara da cikakken rahoto na kan inda aka kwana game da wannan al'amari. Ƙungiyar Kristoci ta Najeriya wato kan ta tabbatar da sace ɗaya daga cikin malaman addinin Krista a wani yanke da ke ƙaramar hukumar birnin gwarin jihar Kaduna. sannan aka tafi da wasu mabiya guda goma sha biyar duka dai a safiyar ranar lahadi shugaban kungiyar kristoci ta kan shiyar kaduna rabaran joseph john hayab ne ya yi wa manema labaru karin haske game da wannan batu a mutane goma sha shida ne wato shi reverend zakaria ido da diyarsa kuma yaron pastor assemblies of god da membobin da sun zo domin taro ne na coci-coci daban-daban domin a koya wakoki an je yi sai masu bindiga din suka zo suka kwashe su so sun kwashe mata guda goma sha daya maza a ciki guda biyar biyar a karamar hukumar birnin gwari a daren an je wani kauye da ake ce da ya guguwa an kabe wani mai suna obadiya an kashe an kuma doke namiji daya da mace daya ya nuna da cewa a cikin daren nan mun samu an sace mutane goma sha takwas kenan tun da abin ya faru muna magana da jami'an tsaro muna kuma kira ga gwamnati su yi abin da ya kamata a yi babba abin da gwamnati ya kamata ta yi shine ta nema hanyar tsaro da za a samu mutanen nan idan kullum ana kama mutane ana biya kudi kullum ana kama mutane ana biya kudi to wannan jari ba zai daina ba amma idan gwamnati za ta doki matakin tsaro wanda suka kama mutanen nan an ba su lokaci kaza su mai da sun ba su mai da su ba su gan jami'an tsaro sun iya kama su zuwa inda sun boye to za a daina wannan jari sai dai rindinar 'yan sandan jihar kaduna ta musalta maganar kisa a lokacin kama mabiya addinin kristan da aka yi a jihar kaduna sannan ta ce waɗanda aka sace mutum goma sha biyar ne ba sha shida ko sha takwas da ake ruwaitowa daga wasu ɓangarorin wannan ƙasa ba mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar kaduna dsp yakubu sabo shine ya tabbatar wa da muryar amurka yadda abin ya faru ba wani maganan rigasa a ciki a safiyar iya wasu 'yan bindiga daɗi suka shiga wani ƙauye da ake kiran shi unguwar kuli wani ƙauye ne da yake tsakanin sabo lokal gamman na katsina da dogon dawa a yankin birnin gwari area command kenan da suka shiga kuma suka ɗauke a wasu mutane da suke yin ibada mutane biyar maza da mata guda goma suka yi awon gaba da su tonan take da muka samu duk daga yanayin yadda wurin yake a can wani yanki ne mai nisan gaske daga inda misalin za a iya samun ɗauki na gaggawa amma rundunar 'yan sanda ta garzaya da samun wannan labari wurare ta tura jami'an tsaro har yanzu ana nan ana kokarin neman wa'annan mutane mutane sha biyar kenan sai dai kuma ana ƙara samun rahotanni nan da can na sace mutane a gidajensu ko wurin sana'o'insu da nufin ganin 'yan uwan waɗanda aka sace sun kawo kuɗin fansa isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya To a gaida na Ikara daga Najeriya kuma bari mu dawo nan Amurka inda za mu ji yadda ake azumi a shu'umar jihar nan ta Alaska mai matukar bambancin yanayi. Abokin aiki na Yusuf Aliyu Harande na can inda zai ci gaba da aiko mana da rahoton yadda al'amura ke gudana. Ko ɗazanin sai da na tambaye shi yadda ake azumi a can sai ya fara da cewa. To a almasi kamar da yadda ka sani ko in ce masu sauraron mu suka ji a rahoton mu na safe. wanda nake bayyana ma mutane yadda ake azumi a nan jihar Alaska mm. wanda ya bambanta da kusan ko'ina da aka sani musamman kasashenmu na Afirka. A kaga a nan kalmasi yanzu in ce maka karfe goma ne na safe da kusan za a ce minti arba'in da biyar. Mu kuma gashi nan kusan karfe uku. Haka yake kalmasi. Kuma ƙasa ɗaya fa. eh kwarai da gaske kasa ɗaya kuma amma da eh, akwai bambancin lokaci oh. kuma zaka ga cewar kamar nan mun yi sahur in mu a yau a wannan gari na Anchorage babban birnin wannan jiha. Oh. So mun yi sahur da misalin karfe biyu da minti arba'in da biyar na tsakar dare kenan. Iko Allah. To kuma kaga yanzu za mu ci gaba da rike baki har sai inda aka ce rana ta faɗi. Hmm. To kuma wani abun mamaki shine Alaika Almasi kusan yanzu na riga na bar wannan babban birnin hmm. na Anchorage ina kan hanya zan je wani gari kuma da ake ce ma Fairbank. Hmm. Wato kafin kai nisa Haji su ka yi bayanin cewa kusan dai azumi a wajen ya fi na nan tsawon lokaci kamar kaka. To, kaga nan rana tana fitowa za a ce tun daga kusan karfe uku na dare mm. rana take fitowa. Mm. Sannan kuma rana ba ta faduwa sai kusan karfe goma sha ɗaya mm. na dare sannan rana take faduwa. To, kuma kaga cewar a shi azumi ana yi ana fara shi ne daga lokacin ketowa alfijir zuwa faduwar rana. to kamar wannan gari yadda nake maka bayani zan je yanzu haka mm. yana gaba da birnin jihar ta wannan alaska mm. ina zuwa kusa da rana ne yanzu haka mm. to can inda zan je kuma za mu yi azumi kusan in ce maka na kusan awa ashirin da biyu ne a garin da zan je yanzu haka saboda su rana ba ta faduwa sai kusan sha biyun dare Hmm. Wato saɓanin sa'o'i nawa kenan eh, da ka saba yi a nan Washington? To a nan Washington kaga ai za a ce muna yin azumi na kusan awa goma sha biyar sha shida sha bakwai. Hmm. To amma yanzu nan kaga an samu ƙari. Ina azumi yanzu kamar shekaran jiya na azumi kusan na awa ashirin da biyu. Wanda na iso wani gari kenan. Hmm. Jiya kuma na yi azumi na awa kusan ashirin da 'yan mintoci. To kuma yau ina mai tabbatar maka ka albasi wannan gari da zan je shi kuma zan yi azumi kusan na awa ashirin da biyu. Wanda kuma idan na samu hali ma ina son zan ƙara gaba in je can kusa da rana wanda shi kuma ake azumin awa ashirin da uku zuwa ashirin da uku da 'yan mintoci. Wato yanayin wurin ne ke bambanta ah, lokutan azumin kenan da yadda ka saba yi a nan Washington. eh kwarai da gaske ka san da zaran kana kusantar rana mm. to rana in ba ta faduwa to kaga ashe kenan ba za a ga dare ba balle har a sha ruwa. Eh, shin tun da ka je ka gamu da wasu da suke azumi a nan Alaska? Kwarai da gaske ta almasi na haɗu da mutane daga sauran kasashen duniya a kusan da ce maka wa'inda na kusa-kusa da ni su ne na haɗu da mutane daga ƙasar Gambia, Mm. mutane daga kasar ghana na kuma haɗu da mutane daga najeriya ma kanta akwai wata baiwa allah da ta fito daga jihar kaduna sannan akwai wata ma ita ma daga jihar borno mm. sai kuma wani bahaushe da iyalinsa shi ma daga kasar ghana allah. To gaida Yusuf Harande da ke can Alaska. An jima kaɗan za ku kira wayar ku bayyana ra'ayoyinku kan yanayin tsaro a Najeriya kafin nan ga ƙarin bayani. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. da alamar za mu fara daga jihar Niger wake kan layi a jihar Niger? To, to, layin malamin ya katse to kamar yadda muka ce su muke mu ji ra'ayinku game da yanayin tsaro a najeriya ganin yadda ake ci gaba da kama mutane da kuma kamar yadda ya faru a kaduna da kuma yadda ake karkashe mutane kamar yadda faru a zamfara da dai sauransu to ga kira ma daga zamfara din wake kan layi daga zamfara wa alaikum kalmar garba barka da warhaka barka da wannan lokacin barka da warhaka muna jin ibrahim kare barka mu da wannan kokari ya kokari ya jama'a lafiya lau sannu sannu eh ibrahim kalmar har wa yau da suna nasiru husaini kurgui ne gonjo bakin sau kasuwa sonan jihar zamfara to malam nasiru eh azumi fa lafiya sannu sannu ana magana ne akan tsaro a Najeriya eh, eh. ga baki daya koko yanda za samu fita koko dai abin da ke faruwa a Najeriya. Eh, eh abin da yake faruwa a Najeriya muke son mu ji me me to mhm. Ibrahim su Garba mafi akasari abubuwan da yake faruwa al'umma sai an yi abu daya zuwa biyu. Mm. Abu na fari ita ce babu abin da ya fi jama'a su ji tsoron Allah. a cire kwaɗayin son abin duniya a tabbatar da cewa a ranar gobe kamar haka muna gaban ubangiji ma kan duk irin abin da mun kai a duniya zai tambaye mu a kai ne. na kenan sai na biyu kuma a mu malaman addini ga baki da suna kokari a ci gaba da addu'o'i kala kala jihar zamfara ana kokarin addu'a sosai sosai muna godiya ga manyan manyan na zamfara su a ciku zawo ya su mustapha sayi suna kokari sosai jama'a yi koyi da duk irin wannan abin za a samu fita da yardan allah ibrahim kalmar da karshe na fatan alkhairi daga nasiru hussein kurgui mai gonjo bakin sauka sagoto jihar zamfara to mun gode malam nasiru daga nan bari mu matsa kusa da kai amma katsina wake kalla katsina katsina muhammad yahuza daga mai addu'a local government to malam muhammad muna jin ka to to da alamar layin ka ya katse to to bari mu je mu kaduna wake kan layi a kaduna bayan kalmar sidira barka da yammaci barka da waraka mutala na mursala ina kiran ku da garin gasa a kaduna tarayyar najeriya muna sauraron ka kalmarci garba gaskiya akwai kalubale a gaban su wa'annan hukumomi namu masu kasa oh. a mu muna kawai kun labari bai kan suna ɗauka abu kamar ko ba su kansa jirgi ne oh. daga sama har ƙasa gwamnoni shugabannin ƙasa ministoci kamar wallahi ba su karanta jirgi oh. in sun san musifa da tashin hankali talakawa ke ciki billahi azin suma ba su gaci ba ya kamata fa a ce suna sauraron kafafen da labaran da naku duk koke-koken da muke biya musu wannan abu fa ya riga gaskiya fara kai tura bango ba a so a ce a ce lokacin da al'umma sun ga in gwamnati ba ta kare su ba kowa ya ce zai wata ciki da zai iya kare kai kaga zai zama to kara mu jami'an tsaro wahala da yawa suna kare kan suna ji da kan kuma gwamnati ta yi ke ta haƙƙi a rayukan mutane abinda muke gaya musu kenan a ba jami'an tsaro kayan aiki a da budget a kyan musu kayan aiki na kyau a ba a biya su kuɗin su su ma su daukar da kan su ma kasar su aiki su kare kasar oh. su shawaran da muke ba ma kasar ke da fatan za ta aiki lafiya to mun gode mutala da fatan hukumomi sun ji wannan shawarar bari mu je mu adamawa ki kalla a adamawa sani a da biyar da fati yola to muna jin ka wato ni ra'ayi na game da wannan al'amarin gaskiya ina ganin abin da yake faruwa ba oh. kusan gwamnati ne kawai ta bai da talaka ma ba da amfani a wurin ta hmm. tsakani da Allah maganan gaskiya don abin da yake tafiya yalla ya za a yi a ce an kama mutum an tafi da shi ana gani hmm. ga ake tunanin mutanen nan suna nan an sani ga jirage ga motoci ga jami'an tsaro ga komai amma a kama mutane yanzu a nan iriyan mu na da fata nan da yola nan wallahi akwai yaran da an kama da wani liman yana can har yanzu hannunsu oh. ba sako su ba kuma ana cewa ga jami'an tsaro kuma ana cewa talakokin da suke dan hawan mashin su je gona kuma an hana oh. an ce ba za a bar musu su hau ba sannan kuma ga mutanen nan ba abin da ya ragu ba abin da ya canza domin a gaskiya yana ganin gwamnatin saki tunani a cikin wannan al'amari ta bibi abin da ya canza To da fatan gwamnati ta ji wannan shawara taka. To bari mu je mu baucin Yakubawa ke kallaye a Bauchi. Malam Ibrahim sunana Ayuba Garba Imam daga kashin madaki a jihar Bauchi. To Malam Ayuba muna jin ka. To Malam Ibrahim ka san shi fada da mutumin da baka ganin sa akwai wahala kwarai da gaske. Hmm. Yana da kyau gwamnati ta ɗabi wa'innan 'yan a 'yan banga wayanda suka san wurare ta ba su kuɗi ta ba su kayan aiki a haɗa su da jami'an tsaron nan mm. su zaga ko ina ya aiki da su idan aka yi aiki da su lallai za a samu biyan bukata kuma a samu zaman lafiya a najeriya kwarai da gaske mm. na gode mai magana ayuba garba imam kafin ma da a jihar Bauchi. To mun gode Malam Ayuba da wannan shawara ta ka gajeruwa amma mai muhimmancin gaske. To kamar yadda muka ce muna so mu je muna so mu ji ra'ayoyinku kamar ga wani to muna so mu ji ra'ayoyinku game da ah, yanayin tsaro a najeriya ganin yadda ake ci gaba da kama mutane da to har yanzu dai muna baucin akwai malami a bauchi wake kan layi a bauchi eh, daga jama'ar ne local government din bauchi to muna jin ka yi eh, wannan harkar tsaro kan sai a duwa kawai gaskiya zuwa kawai za a rinka yi kawai hmm. abin ya yawa daga nan hetan daga nan hetan daga nan hetan hmm. to addu'a da mecece shawarar ka misali uh, ga hukumomi hukumomi kan kaga shi wannan mutum dai da ake fama da su a ɓoye suke hmm. eh dai su fito su kama su shiga a rasa kuma yadda za a yi kuma na bi shugaban kasa ma shawara gaskiya wato harkar tsaron na ayi karan bawun ne nake ga zai fi alheri. Hmm. To su kuma jama'ar garifa akwai rawar da eh, ya kamata a ce suna takawa? To jama'ar gari kan ya za su mutum da zai zo da bindiga kai da ba da ko wuka ya ba ka da shi. kan. Ai babu. Sai addu'a kawai kuma gwamnati ta duba wannan lamari ta sake gyara a kai. to mun gode da wannan shawara taka bari mu koma zamfara inda abubuwan ke tsanani wani sa'in wake kan layi a zamfara eh muhammadu ne muhammadu musul ne daga dajin madinin gwari inda ake ake magana akan waɗannan abubuwan da ke faruwa don allah a taimaka mu yan banga in hmm. yawa akwai tunani na gaskiya har gobe ka in an ka gyara aka samu sauran tunani na koma za a gane waɗanda ba su da gaskiya da waɗanda da gaskiya ga hmm. allah sun ke da shugaban ƙasa a taimaka mu To mun gode sosai da wannan ah, shawara taka da fatan hukuma da kuma sauran jama'a za su ɗau matakin da idace. Mun gode mu kowannen ku da ibada gudunmawarsa. To ga shiri na gaba. labaran wasanni. Jama'a da wannan lokaci da mu da ku a wannan lokaci. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da kuma kakakin majalisar dattawa ta Najeriya dan Boko Lasaraki duk sun fito suna jinjina wa kungiyar kwallon kafa ta mata ta Najeriya wato Super Falcons bayan da su ƴan Falcons din suka lashe kofin kungiyar kwallon kafa ta Afirka ta yamma ta mata ta wannan shekara wato kofin wafu kenan a gasar da suka yi wadda kuma har tun da suka fara ta suka gama ba wanda ya bi ta kansu. a daidai lokacin da su wannan 'yan matan suke shirin bayan sun gama da afirka su je gasar cin kofin duniya na mata shugaba muhammadu buhari ya roƙe su da cewa su ci gaba da wasa kamar yadda suka yi ta a can cote buwa inda suka ci wannan kofi din ta yadda za su ci kofin na duniya ma baki ɗaya 'yan najeriya suna ta murna ganin wannan kungiya ta mata sun lashe wannan kofi din bayan da suka lallasa ita cote d'ivoire wacce ita ma ce ta ɗauki ɗawainiyar wannan wasan suka lalata su da ci biyar da hudu a bugun daga kai sai gola a can birnin abuja wasan na kasashen guda biyu ya kare a canjaras ne wato kunnen doki na ɗaya da ɗaya bayan sun share mintoci casan suna bugawa a can abuja din wanda ta dai aka zo aka yi wannan wasan daga kai sai gola din wanda ya sa kuma najeriya ta dai kamar da muka ce ta zo ta yi nasara to kodiva ita da ta yi wasa da nigeria ita ce ta biyu a wannan gasa kasar ghana da kungiyar ta mata wato black queen su ne suka zo na uku wanda ita black queens su ne suka lashe kofin nan na farko ma na wafo lokacin da aka yi shi a can ghana din a bara to yanzu ita ce ta zo ta uku bayan ita ma da ta ci mali da ci takwas da bakwai a nasu bugun daga kai sai gola da suka yi to nigeria da ya dama ta riga ta samu shiga gasar cin kofin duniya na mata din tun bayan da suka lashe wannan kofi din na mata na afirka a ghana a watan disamba bara da ya wuce afirka ta kudu da kyamaru su ne sauran kasashe biyu da za su wakilci afirka ta da najeriya a wannan gasar cin kofin na mata da za a yi a can kasar faransa to yadda da wannan take faruwa ne su ma kungiyar kwallon kafa ta yan samari na najeriya yan kasa ga shekaru 20 suka sauka a kasar poland domin shiga gasar cin kofin duniya na yan kasa shekaru 20 din wanda za a yi Raheem Sterling shine zakaran Manchester City a lokacin da suka lallasa kungiyar kwallon kafa ta Watford da ci da curba ko daya wanda ya ba su damar lashe kofin FA Cup wasan da suka yi shekaran jiya Asabar a Wembley. wannan ya bai wa manchester damar zama yanzu kungiyar kwallon kafa ta farko da ta lashe dukkan kofuna guda uku na ingila na farko da league championship da kuma dukkan kofuna guda biyu na cikin gida za a tuna cewa da ita manchester city ita ce ta lashe kofin premier league a makon da ya gabata wanda kuma har ila yau su ne suka lashe kofin league a wasan da suka yi wanda ya kai su bugun daga kai su gola su da chelsea to a gashe gini ba za ta je gasar cin kofin duniya na 'yan kasa ga shekaru goma sha bakwai ba bayan da aka same su da laifin yin amfani da wasu 'yan wasa da shekarunsu sun wuce abin da aka kayyade a wasan ƙarshe da aka yi na cin kofin nan na 'yan kasa ga shekaru goma sha bakwai na afirka wanda kuma daga nan ne daman kasashe suke samun shiga ta duniya dinnan. to su dai gini wanda su suka zo na biyu a wannan wasan da aka karkare a tanzania a watan afrilun da ya wuce sun yi zaton cewa wannan ya ba su ya bude musu kofa na su je gasar cin kofar na duniya baki daya sai ga shi hukumar kwallon kafa ta afirka wato caf ta fito ta ce ai gini ta amfani da wasu yare guda biyu wato abubakar kwanti da ahmed tijani keta wanda shekarunsu suka zarce a wasan da aka yi a tanzania wanda ya sa yanzu aka kawo senegal domin ta mai gurbin su a wannan gasar ta duniya da za a yi a brazil jama'a abin da ya sauka a yau kenan a labaran wasanni mun baku lafiya daga washington to a gaishe ka yanzu kuma ga bayanin tasirin azumi albarkacin watan ramadan assalamu alaikum sunana awal telon to a gaskiya tasirin azumi gaskiya fi su yana da daɗi yana da kuma wahala saboda abin da ya sa kaga dai bana an yi sa an ɗauki azumin na rana ɗaya kuma zai tafi rana ɗaya in Allah ya yarda Allah kuma ya sa abun ya tafiya haka to sannan na biyu azumi in an kama azumi idan kana kashe naira ɗari biyar a wuni to ɗari biyar ɗin nan sai ta kusan kwana biyu a aljihu amma in kuma ba azumin nan sai ka kashe sama da irin su ko ba haka ba to saboda haka shi yasa ni a tasirin azumi gaskiya fi su lafiya na ji daɗin azumin nan yadda ya shigo mini ba wani matsala komai To ga shirma na ƙarshe wato labaran duniya an manfa a taɗaice. Manyan jami'ai daga gwamnatin shugaba Donald Trump za su yi wa 'yan majalisar dokokin kasar jawabi gobe talata kan irin barazanar da suke ikirarin iran ke yi duk da cewa trump da kuma wasu manyan jami'an iran suna ta cacar baka sojojin amurka sun ce ɗaya daga cikin jiragen ruwan yakin su da ke tekun kudancin sin ya yi tafiya a yau litinin 20 ga watan mayu a kusa da scarborough shoal da ake takaddama a kai tsakanin china da philippines Jakadan Amurka a China yana ziyara a yankin Tibet inda zai haɗu da jami'ai, shugabannin addinai da kuma wuraren tarihi. Yayin wannan ziyara ana sa ran Terry Branstad zai nuna damuwarsa kan yadda ake kuntatawa mabiya addinin Buda da kuma ci gaba da kare al'adun yankin Tibet da harshensu, kamar yadda wata sanarwa da aka aike wa manema labarai ta nuna. wacce ta fito daga kakakin ofishin jakadancin na amurka ministan harkokin cikin gidan masar ya ce jami'an tsaro sun kashe 'yan bindiga sha biyu a lokacin da suka kai wani samami a yau litinin a kusa da birnin alkahira wannan sanarwar da ma'aikatar ta fitar ta nuna alakar 'yan bindigar da kungiyar hasim wani reshen kungiyar 'yan uwa musulmi ta muslim brotherhood kuma jami'an sun ce sun samu wasu abubuwa masu fashewa bindigogi da kuma harsasai. To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma gobe da safe ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya da Julie Lears Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mana wannan lokacin can ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai gobe.